Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Da fatan an wani lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau. Lahadi 18 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi Mahmud ba makanan labarai. A yau Lahadi, cibiyar John Hopkins da ke bibiyar annobar coronavirus ta ba da rahoton cewa kusan mutum miliyan 39.7 ne cutar COVID-19 ta kama a duk faɗin duniya. armenia da azerbaijan na zargin junansu da keta sabuwar matsayin da aka cimma ta tsagaita wuta don gudanar da ayyukan jin kai a yankin nagorno karabakh dubban masu zanga-zanga a thailand sun ba zama a titunan birnin bangkok inda suka yi burus da matakan da gwamnati ke dauka na dakile buran yayin da suke ci gaba da kira ga prime minister prayin chan ocha ya sauka daga mulki to kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar kare hakkin bil'adama ta najeriya ta miƙa jerin sunan 'yan sanda sama da talatin domin neman a yi musu hukunci Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da wasu matasa ke zanga-zangar neman yi wa aikin 'yan sanda garan bowal Mun kuma bai cancanci mu kore su ba akwai a hawan hawa na laifuka kuma akwai tsari na doka wanda ya ce laifi kaza ga abin da za a yi masa wani korarsa za a yi gaba ɗaya wani kuma za a rage masa girma wani kuma kawai ma faɗa za a yi masa. Sannan kuma a ƙoƙarin ganin ta shawo kan matsalar wutar lantarki Najeriya ta amince da haɗa hannu da ƙasashe goma sha hudu daga cikin goma sha biyar da ƙasashen yankin Afirka ta yamma wato ECOWAS domin su kafa wata tasha da za ta ba damar inganta samar da wutar lantarki a yankin. Wanda duk ƙasashe za su haɗu za su na ba da wuta a tafiyar da harkar zamana a guje guda wanda yau in wannan ta samu matsala wannan za ta iya taimakawa kuma yana karfafa dangon zumunci tsakanin kasashe. Za kuma mu leƙa jihohin Adamawa da Taraba inda za ku ji cewa talakawa shugabanni da kuma sauran masu faɗa a ji sun fara kokawa game da yadda manyan hanyoyin jihohin Adamawa da Taraba musamman hanyar Numan zuwa Gombe da kuma hanyar jalingo zuwa numan da suka zama dinkar mutuwar sanadiyar lalacewa hanyoyi gaskiyar magana taɓarɓarewar wannan hanya tun shekaru biyar da suka wuce ya shafi wannan hanya don ina motar mu ta faɗi a tsakankanun daga numan din zuwa jalingo motar mu ta faɗi madina mushanu kuma na nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. A yau Lahadi, cibiyar Johns Hopkins da ke bibiyar annobar coronavirus ta ba da rahoton cewa kusan mutum miliyan 39.7 ne cutar COVID-19 ta kama a duk faɗin duniya. Kana wasu miliyan 1.1 sun mutu sanadiyar cutar. Har yanzu Amurka ce kasar da ta fi kowace yawan masu ɗauke da cutar a faɗin duniya, inda take da mutum miliyan 8.1 da cutar ta harba. a ranar lahadin nan india ta ce ta samu sama da mutum 61 cikin sa'a 24 da suka wuce na waɗanda cutar ta harba a baya-bayan nan a daren ranar asabar an ga titunan birnin paris sun ɗaɗe yayin da aka shiga dokar hana zirga-zirga wacce take aiki daga tara na dare zuwa shida na safe a agogon yankin wanda hakan wani mataki ne da hukumomi suka ɗauka na daƙi da cutar ta coronavirus armenia da azerbaijan na zargin junansu da keta sabuwar matsayin da aka cimma ta tsagaita wuta don gudanar da ayyukan jin kai a yankin nagorno karabakh sawa'i kaɗan da ta fara aiki a wani sakon twitter da ma'aikatar tsaron ta fitar a ranar lahadi armenia ta zargi azerbaijan da ta ke sabuwar matsayar a yankin na nagorno karabakh inda ta ce ta harba makamai na rokoki a yankin sakon twitter ya kuma nuna cewa azerbaijan din ta kai hare-hare a arewacin yankin da misalin sha biyun dare zuwa uku saura kwata sannan kuma ta kai wasu hare-haren roka a kudancin yankin da misalin karfe biyun dare zuwa uku saura kwatan sai dai ita ma wata sanarwa da ma'aikatar tsaronta ta fitar azerbaijan ta ce makiya sun harba makamai a yankin birnin jibril da kuma wasu ƙauyuka da ke yankin tana mai cewa dakaranta sun mai da martanin da ya dace azerbaijan da armenia sun amince da wata sabuwar jijiyar tsagaita wuta wacce ya kamata ta fara aiki a ranar lahadi wannan shine karo na biyu da bangarorin suka yi yunkurin ganin sun dakatar da rikicin da aka kwashe kusan mako uku suna yi a yankin na nagorno karabakh dubban masu zanga-zanga a thailand sun ba zama a titunan birnin bangkok inda suka yi burus da matakan da gwamnati ke dauka na dakile buran yayin da suke ci gaba da kira ga firayim minista prayo chan ocha ya sauka daga mulki ba kamar zanga-zangar da aka yi a ranar juma'a ba inda aka ga 'yan sanda suna amfani da ruwa domin tarwatsa dubban jama'a da suka hada hadda yara kanana. zanga-zanga ta ranar asabar an yi ta cikin lumana masu fafutuka sun yi nasarar gudanar da ita a karo na hudu a jere duk da cewa gwamnati ta ɗauki matakai daban-daban wajen ganin ta dakile su ciki hadda rufe ɗaukacin hanyoyin sufuri zanga zanga ta ranar asabar wacce aka gudanar a wasu biranen ƙasar thailand shida sun gudana duk da cewa an kakaba dokar ta ɓaci wacce ta haramta duk wasu tarukan siyasa da suka haura mutum biyar aka kuma yi barazanar kama duk wanda ya fita wannan zanga-zanga. Madalla, to kamar da kuka ji a farkon shirin, hukumar kare hakkin bil'adama ta Najeriya ta miƙa jerin sunayen 'yan sanda sama da talatin domin neman a yi musu hukunci wannan na zuwa ne a daidai lokacin da wasu matasa ke zanga-zangar neman yi wa aikin 'yan sanda garan buwal daga abuja ga rahoton umar faruk musa wanda ya fara da kalaman hajiya naja'atu muhammad kwamishina a hukumar kula da aikin 'yan sanda ta najeriya za mu duba mu gani kuma mu nemi hujjoji sau da yawa wani lokacin ma za mu kira waɗanda ake zargi za mu zauna da su za mu duba shaidar da aka kawo su kuma mu ba su izinin da za su kare kansu za mu tantance hujjojin sannan kuma in ya cancanci mu kore su za mu kore su in kuma bai cancanci mu kore su ba akwai hawan hawa na laifuffuka kuma akwai tsari na doka wanda ya ce laifi kaza ga abin da za a yi masa wani korarsa za a yi gaba ɗaya wani kuma za a rage masa girma wani kuma kawai ma faɗa za a yi masa to ganin yadda ake ta rigingimu a cikin najeriya ana kuka da 'yan sanda musamman bangaren sas da waɗanda dai ake zargin suna zalunta al'umma me ah. hukuma kuke yi domin tabbatar da irin waɗannan matsalolin an wanke su domin ya daina kawo kace na ce a cikin ƙasa eh idan dai hukuma za ta tsaya ta yi aikinta tsakani da allah za ta zauna wanda laifi mafi yawa waɗanda suka yi laifi muna cewa ba ma kawai a kore su ba a'a sai an gurfanar da su a gaban kotu sannan kotu ta faɗa wa ƙasa ko ta ba gwamnati instruction cewar ga abin da ya kamata yi to abin da yake faruwa shine idan ya zamana cewar 'yan sanda za su ci bulis wato su kashe wanda suke so su kashe su kasara wanda za su kasara a danne magana dan abin da ke faruwa shine a cikin police service commission din ma za ka ga cewar fine akwai files ɗin da muke bin kadi sai ka ga an boye files ɗin saboda su 'yan sandan masu laifi sun haɗa kai da waɗanda suke wato ma'aikatan police service commission to abin da muke kokari yanzu mu yi mu da karan kanmu yanzu muke bi tebur tebur mu tabbatar da cewar mutanen nan ba boye su ba ba boye laifin da suka yi ba. Hajiya Najas Muhammad kenan kwamishina a hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ta Najeriya a tattauna da ne da ita a Abuja. A waje ɗaya wani lauya mai rajin kare hakkin bil'adama barista Abdulhamid Muhammad ya min tsokaci dangane da wannan matakin da aka ɗauka da kuma bukatar da ke akwai na tabbatar da an hukuntar da 'yan sandan da ake yi ma wannan zargin domin ya zama izina ga wasu 'yan sandan a Najeriya. Cancanta a nan shine su waɗannan 'yan sanda bayan an ɗauki wannan mataki a kansu kuma a gurfanar da su gaban kotu domin a nemi diyyar wannan keta haddi da aka ko na rai ne ko ko na yancin ɗan adam wannan shine zai sa a kiyaye gaba akan waɗannan al'amura da suke ta faruwa wannan matakin kana ganin zai rage karkashin haddasa zanga-zanga da matasa a wasu sassa na ƙasa ke yi? Zai kwantar da hankalin jama'a da kuma su waɗannan matasa su ji cewa na farko an hukunta waɗannan 'yan sanda na biyu kuma an kai magana gaban kotu domin a biya ma waɗannan 'yan uwa ko kuma dangin waɗanda aka salwanta ko kuma aka keta masu haddi domin a biya su biya. barista abdulhamid muhammad kenan ɗaya da jikin lauyoyin da ke rajin karin hakkin bil'adama a najeriya a tattauna da ne da ce a abuja umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya madalla a gaida umar faruk musa Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga mu dauke da karashin labaran duniya. A nan Amurka dubban mata ne suka halarci tattakin da mata suka shirya a Washington da sauran biranen sassan kasar a ranar Asabar, inda suka kara wa Amurkawa kwarin gwiwar su fita su yi zaɓe don a fidda shugaba Donald Trump daga mulki. a kuma nuna adawa da zaben da yi na mai shari'a amy coney barrett a matsayin wacce za ta mai gurbin marigayiya ruth bader ginsburg a kotun kolin kasar haka zalika wasu ɗaruruwan makamantan wannan gangami sun gudana a sassan kasar inda aka gudanar da su ta hanyoyin yanar gizo ko ta hanyar jerin gwanon motoci saboda kaucewa yada cutar covid-19 Daya daga cikin irin wannan tattaki an gudanar da shi ne a jami'ar cornell inda ginsburg ta yi karatun kwalejinta sai dai wata kishiyar wannan zanga-zanga ta wakana wacce mata masu ra'ayin mazan jiya suka shirya a birnin washington a haraba kotun kolin amurkan wannan zanga-zanga wacce aka yi wa takin amutha wato ina tare da ita ta nuna goyon baya ne ga barrett wacce ake so a tabbatar mata da zaben da shugaba trump ne mata a wannan makon sanatoci republican ke shirin kada kuri'a kan zaben na mai shari'ar domin cire batun daga matakin kwamiti majalisar dattawan za ta yi zaben ne a ranar 26 ga watan nan na oktoba idan aka amince mata hakan zai ba masu ra'ayin mazan jiya rinjayen kujerar alkalai shida a kotun kolin yayin da uku za su kasance na masu sassaucin ra'ayi su dai 'yan democrat sun nuna damuwa kan cewa tabbatarwa da ba da makamunta zai ba ta damar ta zaɓi a sauya hukuncin nan da ya ba mata damar zubar da ciki Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta lashe zaben gama gari da aka yi da gagarin nasara inda ta samu mafi akasarin ƙuri'un da aka kaɗa. Yayin da tuni aka kammala kidaya kashi biyu cikin kashi uku na ƙuri'un. Jam'iyyar ta Labour Party ta lashe sama da kashi 49 na ƙuri'un da aka kaɗa. Ana kuma sa ran za ta karɓe kujeru 64 cikin 120 da majalisar dokokin kasar ke da su. Samun wannan gagarumar nasara hatta sa shugabar 'yar adawa Judith Collins ta miƙa wuya ta kira adin ta wai tarho ta taya ta murnar lashe zaben. madalla a gaida Mahmud Lalo da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kokarin ganin ta shawo kan matsalar wutar lantarki najeriya ta amince da haɗa hannu da ƙasashe goma sha hudu daga cikin goma sha biyar na ƙasashen yankin afirka ta yamma wato ecowas domin su kafa cibiya mai taken wap wato west africa power pool da inganta samar da wutar tare da fahimtar kasuwarta ta yadda yankin zai amfana wakiliyar sashen hausa madina dauda ta haɗa mana wannan rahoton Wannan cibiyar kogin wutar Afirka ta yamma WAP cibiya ce ta musamman ta ECOWAS wacce kasashen Najeriya, Benin, Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Gambia da Guinea. Saura sun hada da Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Senegal, Saliyo da Togo. Waɗanda suka amince cewa za su haɗa hannu da manufar inganta samar da wutar lantarki a yankin Afirka ta yamma. Ministan makamashi na Najeriya, Injiniya Salim Mamman ya ƙarin haske. Kamar yanzu da muke da wuta a nan ƙasa Najeriya. muna da national grid kowa zai kunno wutansa sai a zo a hada guje guda sai a rarraba to wannan ma kamar misali wani abu ne kamar haka wanda duk kasashe za su haɗu za na ba da wuta a suna tafiyar da harkan eh, zamana a guje guda wanda yau in wannan ta samu matsala wannan za ta iya taimakawa kuma yana karfafa dangon muji tsakanin kasashe najeriya za ta ba da miliyan biyu dola haka contribution na nata kenan kamar kudin da za a gudanar da harkokin wannan wannan abun nan din kenan kowane kasa ma tana ba da nata mu dai namu kenan To ko yaya kwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati yake kallon wannan yunkuri? A gani na kuduri ne mai kyau kuma in aka bi shi a hankali aka bi shi a sannu za a iya samun nasara. Dalilin kuwa shine a halin da muke ciki a yanzu haka da Najeriya da Ghana sukan taimaka mu wasu daga cikin kasashen na wanda suke cikin wannan ECOWAS. Kanga Najeriya tana ba kasar Nijar kuma takan samma kasar eh, benin wutar lantarki to kin ga ko da ma to kafin ma ainihin kungiyar baki ɗaya ta yi wannan kudirin wasu kasashen suna taimakon juna ana kudirin mamayi kuɗi guda ɗaya wanda aka samu shi suna iko idan wasu kasashen suna ci gaba suna barin wasu a baya kuma muna cikin lardi guda ɗaya wannan wanda aka bari a bayan za su iya zama wa masauran kasashen illa wato su rinka kai kana kokarin ka gudu amma kuma wasu na kokarin ko su taɗe ko kuma su yi maka ika kasa rugawa da gudu. To me yasa Najeriya za ta zuba irin wannan kuɗi mai yawa haka? ministan makamashi injiniya salim mamman da amsar wannan tambayar taimakawa yake wajen ai yanzu yana encouraging investors su zo kuma kudin da muke samu muna samun in foreign exchange kudin da ake biya mu riban kenan ai yana boosting economy tun shekara 2006 ne kungiyar ecowas ta amince da wannan kuduri na kafa cibiyar wa a taron da suka yi a yamai a jamhuriyar niger madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria. To a gaida Madina Dauda. talakawa shugabanni da kuma sauran masu faɗi a ji sun fara kokowa game da yadda manyan hanyoyin jihohin adama da taraba musamman hanyar numan zuwa gombe da kuma hanyar jalingo zuwa numan da suka zama tarkon mutuwa sanadiyar lalacewar hanyoyin lamarin da ya janyo al'ummomin yankunan su buƙaci gwamnati ta soke kwangilar da ta bayar kasancewar aikin na tafiyar hawainiya ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya haɗa mana please pick those roads. These two, these two roads are very very important. Ka fara shiga munin hanya tun daga wannan mararraban zinc daga nan har ka je Kano kana cikin bala'i hankalinka baya kunce. sabili da kana ana wani rikici ta zo ta dada da kai motan ka ba gudu take ba balle ka iya juyawa ka dawo ko kuma a ce ka je ka wuce cikin rikicin din an tsawon kwanakin amfani ta mutum da muka koma ba muka zagayo wanda tun hakan kaga ba daidai bane a musamman matafiya saboda haka har ma yanzu ba na fa inda hanyar take sake bi saboda lallai na samu matsala sosai gaskiyar magana taɓarɓarewar wannan hanya tun shekaru biyar da suka wuce ya shafi wannan hanya domin ina motar mu ta faɗi a tsakankanun daga numun din zuwa jalingo motar mu ta faɗi mun je mu mun kusan kwana a wurin aiki ya lokaci ma a ce ba a yin sa kwata aikin ya siya wani lokaci a bada uzurin damina ne da sauransu amma sai kasance sam aikin bai je ko ina ba al'ummomin john adama da taraba kenan ke nuna ɓaci ransu game da yadda kwangilar hanyar numan zuwa gombe da kuma jalingo zuwa numan ke ma tafiyar hawainiya yau kusan shekaru biyar da bada kungilar aikin yanzu haka ma waɗannan hanyoyi tuni suka zama tungar mutuwa sakamakon fashi da mukamin da aka yi da kuma haɗuwar da ke faruwa a waɗannan hanyoyi to sai dai kuma yanda ma al'umma ke ci gaba da kokawa dr umar addo ya danganta lamarin ne da siyasa inda ya bada misali da hanyar jada wanda aka faro kamar za a kammala a mako guda kafin zaben shekarar 2019. Eh, ma bar zuwa tara. an gama ne secretary to the government da ministan transportation su ne suka zo in july 2018 uh, suka zo aka bada kongila aka aka eh, eh, commission aka yi flagging off da aka gama zabe ina hanyar ta tsaya tun da aka gama zabe ko ko you know, mai daron sarki ba ku sa gani a can ba bellente amalanke bellente wani kayan aiki sun tafi sun tafi dama abun siyasa ne ba taba yi abu da gaskiya ba shine my biggest problem da system na to wai ko me wakilan al'umma ke yi dangane da waɗannan hanyoyi sanata binus yaro da ke wakiltar kudancin jihar adama a majalisar dattawa ya ce sun sha kokawa kan waɗannan hanyoyi to amma ko shiru kake ji. Duka hanyoyin ba kyau. Ah, dalili da ya sa na fara da numan zuwa ah, jalingo domin mun je watan julai mun ga minista sun mana bayani batun hanyar can zuwa sabana zuwa zuwa yadda hanyar take da abin da ya kamata a yi suka gaya mana za su kai takarda majalisa federal executive council a yi approving karin kudi domin a yi wannan geran domin hanyar kasan ba kyau sai an kware wannan kasan din an fitar an kawo duwatsu a kasa wurin shine zai yi to sai dai kuma da yake mai da martani babban jami'in hukumar ma'aikatar ayyuka da ke kula da ayyukan hanyoyin injiniya salihu abubakar ya danganta tafiyar ne da aikin ke yi nema da matsalar damuna during this rainy season the permanent work cannot be executed by the contractor ai kamar yadda kuke gani a wannan hanya ta neman zuwa gombe shi an soma aikin amma kuma aikin zai tsaya saboda ruwan saman da ake yi kuma ai gwamnatin tarayya tana sanye da wannan aiki kuma shi yasa ma kara sama da naira biliyan bakwai akan kuɗin da aka yarjejeniya adding over 7 billion naira to the original contract sum a cewar injiniya salihu abubakar kuma koma da menene fatan talaka dai shine allah sa kada wannan matsala na damina ya sake daukan wasu shekaru ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a nigeria a gaida ibrahim abdul aziz wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma zan koma gefe guda domin madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Madina mai shanu ce cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tattauna duk wani abin da ya shafi shafukan sada zumunta. Kamar yadda muka sani cutar coronavirus wacce ta addaba duniya ta sanya kusan duniya gaba ɗaya zama a gida na dole. Kuma yawancin mutane sun mayar da shafukan sada zumunta inda suke kashe lokacinsu saboda samun labarai da kuma abubuwa daban-daban dai. Hakan na nufin cewa yadda mutum ke saka data a wayarsa zai dinga karuwa fiye da da. Abinda za mu mai da hankali kai kenan a yau. Dama dai mutane suna yawan korafin cewa datar su na saurin karewa. Balantana yanzu da ake zaman gida ba wani abin yi. To ga yadda za ku iya takaita yadda datar ku ke saurin karewa. Bari mu je ga masani harkokin sadarwar zamani Nasir Daniya da ƙarin bayani. za ka ga mutum ya sayi kamar 1 gig 2 gig har zuwa 10 gig data a cikin auyi kaɗan sai datar ta ƙare ko kwana ɗaya maimakon kwana talatin da aka ce an sai da musu data so ya kamata mutane su san cewa wata rana ba ainihin laifin su kamfanin sadarwa ba ne da ke ba su wannan access na data wasu abubuwa daga ainihin muni muke sanadin data ta mu take saurin karewa su akwai matakai da yawa da ya kamata a ɗauka wanda in mutane suka ɗauke su zai zai taimaka sosai yadda za ta za ta yi alfanu kuma za ta daɗe ana amfani da ita wannan abun ya zama yana da muhimmanci saboda datar nan dai ta zama a kusan kamar man fetur ne ga abubuwan da ake hawa kusan kamar ruwa ne da mutum zai iya sha babu wani abu da zai iya tafiya babu datan nan kusan duk sana'o'in mu na, na zamani yanzu da abubuwa na mulki da gwamnati da harkan hada-hada ta zirga-zirga duk ya kai legacy an hada da duniya gizo saboda haka data tana da amfani sosai so mataki na farko da mutane za su fara dauka shine kusan wayoyin da muke amfani da su yanzu in aka duba daga android ne da kuma wayoyi masu ios operating system so kowacensu tana da wani abu na setting da ake kira push notification wannan push notification kamar sakon kuce ne wanda wato wato in ka kunna datan ka ah, duk wasu abubuwa sabisis na waya da kuma applications na kamar manhajoji na kamfunan sadarwa da da kai subscribing da su da email naka da messages ko kana so ko baka so in kai enabling din wannan sakon kuce na push notification dole sai sun shiga so ainihin kenan yana nufin in ka kunna data wayanka ko ka so ko baka so ba ko cikin dare ko da rana ko kana bacci duk message in da ya shigo na kuce sai ya shiga shi yasa mutane ke tashi da safe sai ka ga sun ga kusan message dubu a whatsapp email message ɗari a instagram dubu da sauransu haka so in mutum ya yi disabling din push notification sai ka enabling application ɗin da kamar suke dole kawai gari ka na alat ɗinka na banki da sauransu to za ka gada ta yi amfani sosai sannan akwai kuma wasu application da muke yawan amfani da su na kamar facebook da, da whatsapp waɗannan application suna da ɗaukan data sosai uh, so in ba ka yi disabling push notification ba duk da post wani ya yi sai an yi alatin ɗinka turu wannan sakon na kuci so in ka yi disabling ɗin push notification ga facebook za ka yi saving kanka data da yawa uh, babban kuma wanda yake fin cin data daga cikinsu uh, bai kai whatsapp ba whatsapp misali yanzu in kana cikin group wanda yake da mutum ɗari kuma gurup din nan kowa na sharing video da audio da hotuna so duk lokacin da ka buɗa ka buɗa whatsapp ɗinka automatically bayan ya sa maka sakon kuɗi na push notification kuma duk applications ɗin da kake cikin group kana buɗawa automatically zai downloading video zai downloading audio kuma zai downloading hotuna to sai ka ga yana da matsaloli biyu ya cika maka memorin waya kai tsaye sannan kuma data ka za ta yi ta tafiya tunda yanzu in ka duba aka turo aka turo maka message Ah, wanda misali video mai 100 mb aka tura misali ka yi downloading uh, applications ɗinka masu push notification so by the time kai multiplying ɗin shiga message guda goma kaga an canye wangi in banda yake da whatsapp tana da limitation na data da kai uploading da ko da kaka tashi 10 20 taki gigi ɗinka sun tafi so mutane su rinka kula da uh, disabling push notification disabling ap major applications waɗanda suke cin data kamar facebook da whatsapp da twitter da youtube saboda alert ɗinsu suna jan data to sai to za a ga abubuwan sun samu ci gaba maimakon ganin laifin waɗannan uh, internet service providers da ke bamu data through mobile phones so in aka tsare waɗannan abubuwan za a ga data ta yi amfani sosai sai a amfani da ta hanyoyin da suke da amfani ba wai messages da ke shigowa na kuce ba tare da mutum ya ce yana bukatar su ba. To masu sauraro da fatan an amfana da wannan bayanin nasa. Yayin da wannan cutar ta coronavirus ke ci gaba da yaduwa, ina son in ta nasar da ku cewa yana da kyau a riƙe wanke hannaye, a zauna a gida, a kuma dinga amfani da sinadarin kashe datti wato hand sanitizer. Allah ya bamu lafiya, da fatan kuma za mu kiyaye. Sunana Madina Ɗahiru Mai Shanu. daga nan birnin Washington DC a cikin shirin matasa a duniyar gizo. A gaida Madina mai shanu yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. A yau Lahadi, cibiyar Johns Hopkins da ke bibiyar annobar coronavirus ta ba da rahoton cewa kusan mutum miliyan 39.7 ne cutar covid-19 ta kama a duk faɗin duniya kana wasu miliyan 1.1 sun mutu sanadiyar cutar har yanzu amurka ce kasar da tafi kowace yawan masu ɗauke da cutar a faɗin duniya inda take da mutum miliyan 8.1 da cutar ta harba a ranar lahadin nan india ta ce ta samu sama da mutum 61 cikin sa'a 24 da suka wuce na waɗanda cutar ta harba a baya-bayan nan a daren ranar asabar an ga titunan birnin paris sun daɗe yayin da aka shiga dokar hana zirga-zirga wacce take aiki daga tara na dare zuwa shida na safe agogon yankin wanda hakan wani mataki ne da hukumomi suka ɗauka na daƙile cutar ta coronavirus armenia da azerbaijan na zargin junansu da keta sabuwar matsayin da aka cimma ta tsagaita wuta don gudanar da ayyukan jin kai a yankin nagorno karabakh sauyi kaɗan da ta fara aiki a wani sakon twitter da ma'aikatar tsaron ta a ranar lahadi amene ta zargi azerbaijan da take sabuwar matsayar a yankin na nagorno karabakh inda ta ce ta harba makamai na rokoki a yankin sakon twitter ya kuma nuna cewa azerbaijan din ta kai hare-hare a arewacin yankin da misalin sha biyun dare zuwa uku saura kwata sannan kuma ta kai wasu hare-haren roka a kudancin yankin da misalin karfe biyun dare zuwa uku saura kwatan sai dai ita ma wata sanarwa da ma'aikatar tsaronta ta fitar azerbaijan ta ce makiya sun harba makamai a yankin birnin jibril da kuma wasu ƙauyuka da ke yankin tana mai cewa dakaranta sun mai da martanin da ya dace dubban masu zanga-zanga a thailand sun ba zama a titunan birnin bangkok inda suka yi burus da matakan da gwamnati ke dauka na dakile boran yayin da suke ci gaba da kira ga firayim minista chan ocha ya sauka daga mulki ba kamar zanga-zangar da aka yi a ranar juma'a ba inda aka ga 'yan sanda suna amfani da ruwa domin tarwatsa dubban jama'a da suka hada hadda yara kanana zanga-zangar ta ranar asabar an yi ta cikin dumana. Thomas sauraro a nan za mu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Ya za madadin kowa da kowa musamman ma shi Mamun Lalo da ya taya ni gabatarwa sai Leo Sahili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. ni hadiza kyari ke muku fatan alheri huta lafiya ma